اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه yau daren ashirin da uku ga watan goma watan shawwal daga hijiran annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallama dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da uku Allah ta'ala muke roƙo ya mana muwafaka ta duniya da lahira don arikin sunayensa abin da muke magana a kai daga cikin mas'aloli matsala ta uku wanda ba ainihin mutum ya yi aiki da ita kira zuwa ga Allah ko kira zuwa gare shi amma mun ɗebi kaso mai yawa a ciki mun gane abin da muka gane yanzu za a ɗora وفي sahihi muslim min حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال wajen dai wannan falala na kira annabi ya ce man da'a ila hudan kana lahu min al'ajari mithlu ujuri man tabi'ahu la yanqusu zalika min ujurihim shay'a duk ɗaukacin mutumin da ya kira zuwa ga tarbiyya zuwa ga shiriya zuwa ga Allah zuwa ga addinin musulunci ya yi sa'a ya ci nasara aka karba kana lahu min al'ajari kana min al'ajari lahu yana da lada a gare shi mitlo ujuri man tabi'ahu kwatankwacin ladan wanda ibe shi wannan kira na da falala kira na da lada balle a ce mutum ya ci nasara lala wani ɗan ƙwarya-ƙwaryan misali da hankalinmu zai dawo jikinmu yanzu a ce tushen fara kiran sunna mu ɗauka haka ka yadda haka ce abubakar rahim rahimahullah yau duk wanda ya gane sunna ta hanyar kiran ɗan talukin nan yana da ladan shi to nawa zai samu mutum ya haifi irin wannan ya fi ya haifi janaral mai janaral zai kawo maka ya kace kuɗi ya mutu ku mutu gaba daya shi ko wannan yadda kasan bai mutu ba a ce mutum na to bar wannan a ce mutum ya yi nasara irin ta maliku rahimahullahu har gobe ka taɓa wannan ka ce maka ni ne maliki waye maliku ce kai ba kama san maliku ba to mun daina magana da kai daga yau ko sabon musulmi ne kai duk inda ka kada a bangon duniyar nan na san maliku ga dai da ka san wani baki ne maliku nan in ka sa shafa baya kano balle sokoto baya mai duri in kai gaba ma baya nan ka wuce misira baya nan can yin rayu a madina gabacin duniya in ka kada wajen iraki kadan na wajen russia kadan duk inda ka buga a duniyan nan kana ce imamu malik ko ba su abin za su ce rahimahullahu ba ba daga cikin bayin allah kenan ya gabata allah ya yarda to duk wanda ishiriya ta shi da jikokin jikokinsa gaba ɗaya za a tattara in an ɗauki miliyan goma an baka za a ɗauki miliyan goma a zuba a jaka shi can sai Allah mai yamanta sai mun je lahira muka ga ladan masu da'awa mutum ya ce ya ba da na sani da na ci gaba da da'awa ina ma na yi karatu mai yawa in sarrafa karatu na zuwa ga can to abun hede buga buga Allah ka ba mu ladan buga buga amma buga bugan da an yi buga bugan da hujja da gaske a ce ka yi kai sa a amsa dai duba man da'a ila hudan kana lahu min al-ajri mithlu ujuri man tabi'ahu eh hmm? malai ya za ka ce sai kun kawo kuɗi ai inda kuɗi ma ku zo ku karba za ku bi to ga kuɗi da da su wallahi ba da saka mutum karatu me ita ai su sun yi haka abu hanifa mutum nawa ya dinga biyar in kana karanta tarihi da za ka gani a nemo wani zo ya je ce kai ina na gan ka yanzu ran nan baka zo karatu ba ce kan kalla buzuri na ne kare je to ta an ji maka ishe ni ya samu wani abu ya mika masa ya dage a karatu can tafiya ta yi tafiya sai ina tunanin to yanzu kuɗi nan sun kare yanzu ban je makaranta ba malam ice kaza kaza da yamma sai sake je masa ka sami nan an tashi ka gani ya sake kulo wani abu ya bashi malam sai kan wanzu wajen ka ce to kawo kuɗin kasa kawo kuɗin kasa malam Allah wainu wallahi malam sai dai Allah wainu kin ka ba mutum ilimi ka sallane shi ya ce da ka gana yi nan ya maka je ka yi shi ne kawai abin da za ka yi ina jin daga cikin malaman san faɗi sunan shi da ya sauke tafsiri sai ya wa malamin sa me da me da me da me je ya kai masa ya kira ya ce kuma da kayanka idan na koya maka je ka koya wani shi ne ladar sun sun so abin da suke saboda ana ne a ah, to malam ka samu har wanda zai tsaya ya saurare ka ya fa'idanta ya je shi ma ya yada yana neman irin abin da kake nema malam me muka fanta sai eh, su tafi da kudinsu Allah ka ba mu zuciya kuma Allah ka ba mu abun bayawa su zalika min ujurihim la yanqusu shay zalika shay'an wannan fa bai na kasa komai min ujurihim daga ladansu sai Allah mai kyauta ya biya wanda ya yi aiki sannan a biya wanda ya nuna masa aiki haka za a ci gaba da yi a dinga samu a dinga samu har ranar alkiyama ba wannan shi na ainihin ilmu yun tafa ubihi ba eh mutum ya mutu tun a sarari ga sunansa kaban bai mutu ba yau da yanzu in ka je in kaje madina in baka mai da hankali ba sai ka rude kana shiri za ka ga annabi ai na ba ka zan shi sunan garin ba ba su zan shi ba balle kai saboda abun ya karbu ina jin lokacin da na je aikin hajji ba sabon ba da mun yi juma'a kawai na zauna ni dai ba abun da na je a hudu nan ko kalma ɗaya ban kalla ba kawai na kura masa ido na cewa oh yanzu da annabi ne da na gan shi kenan tun dai da yana nan wani ba zai sallah ba sai shi wannan mimbarin ne annabi ya haure hudu ba ni kawai tunanin da nake ta sai kenan hmm? eh shi ne ga sun yi min barin ga sunan barkata ana wannan wani a ciki dai dole ne shi akwai daya a ciki oh, to yanzu kai annabi na nan wani ya isa zai sallar juma'a a nan masallaci an kabbara sallah ma mutum ya fita ba bakar ya saba shiga gaba ba da eh, aka jana <coughs> ce kai sai tafi ta ta ta ta ta inda zai duba sai ga annabi a sako sai ya fice annabi ce masa ci gaba ci gaba da hannu ishe ba zai yiwu ba ni kawai sake-saken da daɗin ga yi kenan oh, yanzu da shi ne ina da tambaya sai yi eh amma ina fata sai dai a zahira inda rabo to kaga wannan ilimi wa man da'a ila dalalatin subhanallah wanda duk ya kira zuwa gabata kana alaihi min al ithmi mithlu athami man tabi'ahu wanda duk ya kira zuwa gabata kana min al-ismi alaihi akwai irin wani zunubi a kansa mithlu athami man tabi'ahu kwatankwacin zunuban wanda ibi kaga wanda ya kawo gem anguwansu wanda ya kawo su noka anguwansu mutumin da ya bude mai ake ce masa tv waye din nan tv yan kowane ne duk wanda ya kawo wannan to wani ma in ya ga ya yi kuɗi shi ma wancan ya bude to duk suna da irin wannan za a ta da ya ma hidiran da aka da wannan zunubi eh? wanda ya nuna mutane yadda ake gano wurin makala makala a hansa har a gano kaza har a cusa kaza har a tsiyaya kaza balle shi wanda mai tsiyayawa shi yana zaune me ake so a zuƙo masa ka ce ya ce masa waƙa kaza zuƙo min ita ce to kawo kaza a zuƙo ma haka aikinsa ya sharri zayan kusu zalika min a samun shay'a zayan kusu shay'an bai rage wannan bai rage komai min asamihim daga zunuban masu zunuban wanda ya nuna zunubi in ba wani hadisi sai wannan akan da'awa ya isa mutum ya yi ta tayi har ilal mamati ba za ka ce na wasu mace in babu dawa babu da'awa hai wallahi da dawa babu dawa duk ai da'awa eh ko babu dawa ai da'awa amma ce in babu dawa babu da'awa to dama tun ba dan Allah yake ba kenan kawai ayi da'awa da dama babu dawa duk sai dai Allah ba mu ikon hakuri ko mu cije mu ci gaba da yi ba iyaka kuma Allah ka ba mu abun badawa ilimin kenan وفي صحيح مسلم من حديث تميم الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة addini nasiha ne da'awa ne kulna liman wace ah, gawa kala lillahi ga Allah tabaraka wa ta'ala kira zuwa ga addininsa taimakawa addininsa kare wannan addini wali kitabihi aiki da littafi da'awa zuwa ga littafi karanta shi karantar da shi koyon shi ko karantawa karantawa na neman lada sai karatu na ganewa na tadabburi sannan karantar da shi da ka samu abu uku a ƙuran kamar da makanta cikin sautul kafi akwai karatu da za ka yi na neman lada tsakwaran a yau kana so za ka yi wuturi da alkurani ana gama sallar isha ka shiga wata kwana ka danna san malam wajen lokaci kaza sai a je ka kana mai yake da suna ka fara kunufin sauka wannan kana yi na neman lada ka tsaya ka ɗauki aya ɗaya ka sa ta a gaba ka dinga ta dabburi ka dinga ta dabburi kuma daban sannan ka tusa mutane a gaba ko ka koya musu tilawarsa ko ka koya masa ma'anoninsa ko ka koya musu asararin da ke cikinsa wani rasulihi nasiha ne ga manzon Allah ma'ana ainihin taimakon sa manzon Allah na da haƙoƙi kamar yadda Allah yake da haƙoƙi wali a immatil musulmi na haka shugabannin musulunci wa ammatihim wadda'awatu ila Allah ta'ala minan nasihatu lillahi subhanahu da'awa zuwa ga Allah ta'ala yana daga cikin nasiha ga Allah yin gaskiya ainihin taimakawa ga addinin Allah وهي نصيحة لعامة المسلمين كذلك وفي الصحيحين عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه أنه قال بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على النصف لكل مسلم هذا فدين يعني ni na yi mubaya'a wa annabi Muhammadu sallallahu Alaihi wasallama akan kira ga duk kowanne musulmi zan gaya masa gaskiya zan masa nasiha in ya bar abun alkhairi zan sa shi yayi in ya bar eh, in ya aikata abun tsiya zan hana masa wa qala subhanahu falidhalika fad'u wastaqim kama umirta saboda ka ci gaba da kira ci gaba da nasiha ci gaba da isar da saƙo. ka tsaya tsayin daka kamar yadda aka umarce ka shura wa qala ta'ala wada'u ila rabbika wa la takunanna minal mushrikin ita kira zuwa ga ubangijinka tabaraka wa ta'ala kada ka zamo daga cikin masu shirka da Allah masu haɗa Allah da wani al-qasas wa qala jalla wa ala likulli ummatin ja'alna mansakan hum nasiku wala yunazi'unnaka fil amr wad'u ila rabbik innaka la'ala hudan mustaqim likulli ummatin ja'alna mansaka ja'alna mansakan kenan mun sanya ibadodi ga kowace al'umma hum nasiku su za su dinga wannan bautan za su ci gaba da wannan bautan din mun keɓe su da bautan su fala naka fil amri kada su dinga ja da kai al'amarin Allah al'amarin addinin Allah su yi ma da'a in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni wada'u ila rabbika kai ta kira zuwa ga mahaliccinka tabaraka wa ta'ala إنك لعلى هدى مستقيم وفي الصحيحين عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه يوم خيبر النبي أفدي وعلي أفدا خيبر ينفص على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم دعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله فيه فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من أن يكون لك عمر نعم Allah sarki يا musu ka gane addini على رسلك ماذا maza wace bayan an yi abin da aka yi an ba shi tuta aka ga yana da shauƙin tutan kawai kila idonsa ya kada ya yi ja ina jira kawai shiga a ba shi umarni kawai ya tarwatsa su aka ce ah, sannu sannu sai sai sai sai hatta zila bisa hatihin sai ka shiga kafan halitsi fita an ni salama wa fil ajala na dama bi sannu sannu sannu ma in suna bukatan wani abu suna neman bayani suna neman kaza duk a bi sannu sannu ka bi su da lalama ya nuna ba a gautsi a kira ba a fada a kira ba a kaza a kaza ana bi sannu sannu lalama ba fir'auna ba a kashe ka kula lahu qawlan da. لعله يتذكر أو يخشى ثم دعوهم كان زوا كجاها كلنسو inda dai dawa Allah sai irin kalmomin da zai faɗi ka ja hankalinsu zuwa ga musulunci ba ana so ne a mallake su ba a sa musu haraji a shanye musu mai a dinga kwashe amfanin kasansu a tone musu zinari a ɗora musu harajoji ba wannan ya kawo ba in ji annabi a nuna musu zuwa ga addinin Allah su zo su bi mahalikin sama da ƙasa mahalicinsu kai kira sai musulunci yadda mutum bai fahimta ba zai faɗa da musulunci wa akhbirhum ka ba su labarin bima yajibu alaihim abubuwan da suka zama wa dole a kansu Taujin ubangiji min haƙƙin lahi fihi na haƙƙin Allah a ciki magana ta shiga aliyu annabi ya akkada masa ya ce fa bai rantsuwa haka kawai idan ya faɗi bai rantse ba haka take ba mai shakka to ya ƙara wallahi ka duba sai da aka samu ne alama motsin rai la an yi hadiyallahu bika rajulan Allah ya shirya da an yi hadiyar Allahu rajulan bika Allah ya shirya da mutum ɗaya takta hannunka ka samu mutum ɗaya ya kimtsu ba wani ya shigo musulunci ba yana iya biyo ka wani abu da ya gani zai ɗauka ya kimtsu khairun laka min an kuna laka nan. ya fiye ma alheri daga ya zamo kana da jajayen raƙuma gare ka an yakuna humurun ni'amilaka jajayen kuma su tabbata gare ka da ji kasan jajayen kuma wani abu ne a wurin larabawa kama ya fi ma albashi ka shiga gari ka musuluntar da mutum ɗaya ke muso a gari malam ya fi a ce wannan ɗan albashi da za a baka ranzu ne zaka da shi ya fi mota ya fi jirgin sama ya laita na na wancan na ce ya laita na ya alamu yanzu ba ta kaumana ya laita na na alamu zalika kawai la ya laita na nu'minu bi zalika karatu ana karatu ana ganewa sai dai ko a ce ma'anan shi ya yi wahala inda a ce duk za mu ɗauki magana nan na manzan Allah malam da mun kora ce mun matsa shi a gefe da yanzu an gano ko yaya ne mai ake so a yi Mutane mu ba su son addinin nan ba wannan sallah da muke faɗa a kanta sai ka ga ba su son ta ba tukuna balle a kuma babin tauhidi don tsallake aka yi aka ce sallah a ce ka samu mutum ɗaya take shirya ta fi ma jajayen kuma ya wakila ga ustazu kan yi yajin aiki liman ne in aka ce maka wata ya kare ba biya shi ba wata biyu wata akwai dai na sallah ke to ku yi sallah an gani ya koma wanda sallah ce na sallah an yi wannan karatu ina ga dai ba gane ba wa fi sahihi muslim من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل يا زو صحيح مسلم daga hadisin abdullahi dan mas'ud yake tabbas annabi ya ce mana ba wani annabi daga annabawan Allah wanda Allah ta'ala ya aiko shi cikin wata al'umma kafina tunda daga annabi an gare illa kana lahu hawariyuna min ummatihi wace ina da zaɓaɓɓu daga al'ummarsa yana da masoya wa ashabu yana da ɗalibai wa yana da ɗalibai yana da masoya zaɓaɓɓu ɗalibai shi ya hudu na bi sunnati waɗanda suke koyon sunnarsa aikace aikacensa wa ya ƙata duna bi amurhe su dinga kwaikwayon lamarinsa na yau da kullum tafiya in ta yi tafiya suna haka wannan ya mutu wannan ya taso thumma innaha takhlufu khulufu min ba'dihi sannan masu tasowa sai su taso bayansu la Ya illallah yaquluna ma la na, su dinga faɗin abin da ba su aikatawa wa yaf'aluna ma la yu'maruna su dinga aikata abun da ba a sa su ba sai karatun ya shige da su kamar da su aka yi karatun nan ana ba da hujjojin yake da dama da aure sun faɗi saboda suna faɗin abun da ba su aikata inda ake magana da tsari da mitin gashi in ka je gidansu ba haka gidansu suke ba ba haka matansu suke ba ba haka iyalansu suke ba to haka wa'inda masu tasowa sai su taso bayan na kwarai ɗincin na annabawa sun wuce su dinga faɗin abin da ba su aikata shi sai ka ga hadisi kamar da mu yake ai da mu yake eh kwanakin cin mala in ka ga yadda ake kira ana wa'azi ana zartar da abin da aka faɗi yanzu kuwa sai dai mitin din abin da ake gudanarwa daban ya falu na ma'ala yi abin da suke aka ba abin da aka sa su ba faman jahadahum biyadihi fa huwa mu'minun wanda duk isa mu karfin yaƙansu da hannu a kawo da su nina da imani wa man jahadahum bi lisanihi fa huwa mu'minun <coughs> wanda ya yaƙe su da harshensa mumini ne wa man jahadahum bi qalbihi wanda ba zai iya ba to miliyan ɗaya ko ɗari shi ne za ka bulo musu in ma ka ce za ka yi to ka zama ɗan galafi wajin da za ma ka ya za ma ka samu lada sai zai ka ƙyabo masu su miliyan ɗaya ko ɗari in an kai haka ana kuma kuce kun ce nasara nasarar wa ina nasara take wanda iyaƙe su da zuci ma shi ma mumini ne kun ga wannan hadisin ya shigo babin imani yana karuwa yana rabuwa Walai wara a zalika habbatu khardalin min al-imani babu ko da gurgudun ƙwayar komariya ainihin na imani bayan wannan za ka imani martaba uku ne in ma ka hana abun da hannu ko ka hana da baki ko ka kalla kai bakin ciki ka dugun zuba amma har ya zama za ka shiga cikinsu ka yi dariya da su ka ci abinci da su ku yi hulɗa da su ku yi shige fita da su ba imani kun zama laya فأسأل الله تعالى أن يجعلنا جميعا من حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم الله تعالى نكي nake روكو ainihin eh, nake roƙo ya sanya mu gaba ɗaya daga sahab masoya manzon Allah asfiya ko rasulillahi zaɓaɓɓen manzon Allah ba waƙa yake masa ba ba rawa yake masa ba ba kirari yake masa ba abin da koyar yake ɗauka yana aiki da shi abin da yake koyar yake koya wa jama'a aikin manzan Allah yake zama yake ta aikatawa jama'a mun shirya ya kamata mu tayi mutu gunzuma mu tashi kafin mutuwa ta zo shekarun da suka wuce su wuce an gama asarar su ya zan a ce mu mu shiga cikin waɗannan masoya manzan kowane annabi na da hawari yau ina da ashab suna ɗaukar sunnarsa suna koyi da shi Allah ka sanya mu mu mu zama sahabban masoya manzon Allah zababbun manzon Allah wanda za mu tashi mu tsaya mu ga an yi addini nan na musulunci iyaka abin da muke iya aiwatarwa mazanmu da matanmu lokacin bacci ya ƙare hutu ya wuce hira ta wuce ziyara ta kau yanzu aiki kawai kowa ya shirya zai yi karatun da zai zamo da'imi na du'ati mai yi ya ci gaba da yi wanda ma bai faɗo ba to ya faɗo ciki a buga tare da shi ya daidai ƙarfi walan na kuna abadan min hawa riyi rasulillahi har abada ba za mu zama zaɓaɓo mazan Allah ba wala min ataba'ihi haƙƙa. ba za mu zamo daga mabiyansa na gaskiya ba hatta na rafa a nafsar raya allati rafa'aha rasulillah wala sai mun daga tutan nan da annabi ya daga tutan annabi tana ina yanzu tana kasa ana tattaka ta ba mai iya daga ta kana ɗaukanta kana tafiya lahira na yanzu saboda haka na yanzu addini wai dai a boye a boye a sako sako in ka ga an baka kana ta tsaye ba a ce ma komai ba ba a sauraron ka ne ba a gane ne kake faɗi yake na zai bakai amma da ana gane maganan ka da an magun da za a yi ma ba a gane ba saboda haka nan wannan zan sake larabcin kawai yake walan na kuna abadan min hawariji rasulillah wala min ataba'ihi haqqan ila mata hatta narfa nafsa rayatu allati rafa'aha rasulullah ونتحرك بين الناس بذلك المنهج الذي تحرك به بين الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم ونتحرك mu tashi mu yi motsi mu yi kira mu shiryatar mu ba da dukiya mu yi amfani da matsayinmu a tsakanin mutane bizali kalmar da wannan tsarin na annabi allazi ta harraka bihi wanda annabi ya yi motsi da shi shi kada ya kunno cikin duniya da tsarin nan amma bai bar duniya ba face yana da kilomita miliyan ɗaya da dubu ɗari uku Duk dukkan sauran wani sharholi ya muke da ya fi guda kowa ma mu bashi kaya mu ci gaba da ina namu ina mu ina mu ko taho wanda bai iya ya fita mu kan mun ji mun gani mun sallama maza ku danno mata ku taso mu tafi annabi da sahabbansa maza da mata haka suke wani lokaci matan ke ta da mazan ko da misalin a aikace bar magana ma koyayya in musulmi ta isa mutum misali duk ta kyale matan. ta ce ba za ta yi aure ba sai lokaci kaza da lokacin auren ya yi mai neman ta da ya zo ta ce malam yanzu abin da za a yi tun da kai dai mai ƙarfi ne mayaƙi ne daga cikin mayaka ba zan matsa maka da yawa ba sadakinka ka musulunta sai eh, haba ke kuwa ana yayin zinariya da azurfa ba magana wake maganan addini kuɗi kawai akwai kice nawa za a bada eh, ta sai ai wannan kawai nake bukata da gaske ce da gaske wallahi ya ja jiki ce wajen ina yake ya shiga ce to kaji kaji abin da wata ɗalibar ka ta ce sai in musulunta ne sadaki na Nabi ce ni ba sadaku. Ya musulunta, ya musulunta saboda mata amma a ƙarshe sai da aka wa gari bai masu inda take ba. Ya sa duk inda annabi zai ɗora kafa da abu da bawan Allah nan a baya. Har shi ne ke so ka lura sai da aka kai matsayin da ya sa inda na bihi na sai gan shi ka faɗa da ka faɗa da annabi ko ina dama ko ina hagu ko ina gaba ko ina baya ko ina kusa da Allah yana cikin masu tsaron mazan Allah har kai ba da lawa iya lawa shi rayuwarsa in ka ga ya tafi aikin maza Allah ya ƙare a nan kuma sa za ta aihu ce ya Allah dai ka ga halina ni dai ban son in bar aikin manzon Allah kullum na tare da manzon Allah ga shi ka ɗorowa wannan ‘yar taluka ba lalura ya ya tsaya irin da yawon annabi ba. ta ce ya bu tsalha komai ya kwanta mu shi ciki bai hana mata fita yaƙi ba cikin na yau ko gobe za a haihu yi haka ta fita da tsohon ciki kama ya kuluna da tsohon ciki haka ta fita yaƙin dai kuma ma tana dawowa gida kawai na guda ya rafke ta ta haife shi Allah sarki kuma suna ba ta daga ta balla suna ce a ajiye ta a kai ta asibiti a sa ta a laida a ɗora ta a sikeli a je a yi shikanin a gano ɗan zai zo dare ko ba zai zo dare ba Rawa daga cikin ba alayi ba abin da ya dame shi ko a cikin karko zai dan na waje shi irin wannan ɗaki ne mai albarka amma ɗaɗan sika ne saboda haka nan wa'annan su ne duk abin da muke tinkana mana su suka kawo addini a cikin afirka da suka kare komai ya tsaya komai ya tsaya saboda haka nan ga duba irin gudunmuwan da ta bayar haka ake tafiya Allah ka sa mu zama cikin masoya manzon Allah maza da mata mu tashi mu yi abin da ya cancance mu duk da mun makara kanta mutum ya yi da yawa amma bai yanzu ma karatun bai shiga ba rabi da rabi ta harrak bihi bainar nasirar. ko bainar nasi rasulullahi wa nada'u ila Allah ko mu tashi don Allah mu kira zuwa ga Allah bi manhajin rasulillah mu yi karatu mu karantar bibasira da fasaha da lalama ba nuna zuciya yanzu za ka iske ko wata zahira mai aiki kyauta kana masa magana sai tashi haukanka to ko abin da zai gana na kuke bani sai na kawo haka sai ka son da wanda ke baka ne har eh, eh, ainihin abin da raka tabbatar na kake baka ai ka san zan baka komai za a yi abu don Allah ta amma fa yanzu a yi fada duk mai yi don Allah za ka iske za ka same shi mu yanzu Allah ya mu da zuciya har ba zai iya lalama ba saboda kawai shaidan na kala masa ne ake baka ba fa za ku kawai sannan za a yi maka wulakanci kakka yadda yanzu ka tukun zuma shi kake ku dambace kada ka ga hankalin kanarsa aikinka ka ga jama'a sun zo suna bi ta dalilinka tafiya ta tafi ta kai aka kulla kaza ta kai aka kulla kaza ko da mutane ba sani ba Allah ya sani kana jin mutane suna cewa mu muka yi kaza muka kaza kaza ba yin kai shiru masha Allah ka dinga murna Allah ya rufa min asiri kila Allah ya karbi aiki na yasa bai san mutane su sani alama ne na bawan Allah duk bawan Allah Allah na son mutumin da yake boyayye ba san ishi ba dubi riyadu salihin hadisan boye ka ga wasu bayan ana hatan an gane shi a gari barin garin yake wa bi hikimatin baliga mu kira da hikima baliga ko san da dama gaskiyar magana ta dalilin mu aka ke musulunci saboda munanan halayenmu mu sau nawa za ka shiga cikin ƙabilun nan in ka je musu wa zai zace oh yanzu za ku kira mu zuwa ga addini ba iya ku ne suka yi mana kaza suka yi mana kaza ba in mu mai da musu ce to iyayen mu na addini ko addini ne addini ka ɗauka da gaske iyayen mu sun muku haka ai ba mun ce ku zo mu ku bi iyayen mu ba yanzu mun ce ne ku zo ku bi Allah ku bi manzon Allah kamar yadda muke bi me ma ku zo ku fi mu wa kalimatin raƙiƙa raƙaraƙa da kalma da daɗa mai lagwai-lagwai kasa ana ya jero kalmomin su zama masu ainihin yawa wanda za su girgiza ka da kanka kalmomin su ja hankalinka fasaha yau ɗinke jama'a ba fasa jama'a ba shine fasaha ya aka yi mutane suka gane ya aka yi mutane suka bi ya aka yi rabi ma rahmatin min Allah ko linta lahu wala kunta mai faddan ghalizal qalbi lan faddu min hawlik ai kaga mutum duk da ya fada da nabi bai tahiya eh, lemo labarin ainihin zaidu bin sabit bin zaidu bin harisa ta ko ga shi an saye shi an yi menene ga baban shi ga maman shi ga kanin baban shi dan uwan baban shi aka ce zai duwa kake so wannan babanka wannan kanin babanka ni kuma ka san ne inji annabi yace a a ai na riga na san ka na san su iyaye na ne Allah saka muku da alheri ku tai gida na wurin mutumin nan ba inda zabi haka kawai a da yake zai zauna in azaba yake ciya zauna akwai abin da ya gani akwai abin da yake lafa akwai abin da yake ɗanɗana akwai abin da yake hange akwai abin da ya shiga zuciyarsa wa mu'idatin hasana ya za mu yi mu zama laqad kana lana fa fi rasulillahi uswatun hasana yau ka duba wake sha'awanka wake Sai ko lokaci za ga an gama wannan yayin nan wannan yayin nan ba sai dai illa wanda za ka gani shi da mutane akwai wanda zai kwanta rashin lafiya ba mai zuwa duhu shi saboda halin shi sakin fiska ita kanta sadaka ce aka ce ya kamata ka ga mutum ne ka sake jiki gare shi ba an ce kai karya ba ba an ce kai dare dole ba assalamu alaikum dai suwa irin ta mutunci ta karamawa wani an shigo sanda zuwa shi ka share shi ya gida gida wani sauka lafiya sai da safe ko sai gobe ya ji daɗi ina zuwa ga ce ga ɗan uwana can a cikin masallaci amma ka sadu da ɗan uwanka da fiska a busan kam tarira in an maka magana ka san me ba shi kake bina har ina bin ka bashin sallama ni ba ɗan uwanka ne ba da dama mutane kan kawo kuka ce wallahi mutum yana so ya so masallaci cikin yan uwansa sai ga kowa na hararashi wannan ya taho a fusace wancan ya fito a fusace ya kamata mu dinga wannan kuma mu dinga mutane usuri ba ko ne bai san yadda yake ba yanzu misalin kaga aka ce maka ga wani bako ana ruwa ya dinga turo me yake da suna me sunan mashin din nan mai roba nan yoyo Allah goyo kuɗi na sai yana turo zai shiga da shi cikin masallaci ya za a yi masa sai duka na san dai kafin a farga wani ya kwada masa takalmi ko kuma ba mu yi aune ba ba mu farga ba sai ga hitan ya kashe shi a can ya dawo zai ta yatul masjid hmm? bai kamata a kware shi ba bai kamata a mare shi ba ya kamata a sami shi assalamu alaikum malam wurin nan mashin ɗinka na taka kashi mashin ɗinka na kaza ko kuma ma kai ma haka ba ban daga ina kake yake daga kikiro wuce to so kana ce daga nan kinkiro da kafin yadda ake amma muka ji labari daga can gangare kaza ai na ji an ce ana taskiri da daddare kafin in wuce na so ma dai in aje mashin din a cikin nan zan je can in kwana shi isa na so nan masallaci an akwai aminci ai ya kamata ka bi mashin din sa kai shi wani gida a ce to kawo mashin ɗin ka nan gida a samu tsintsiya a gabansa a share ce ai ba a sa mashin a cikin masallaci ai kaji ai kaji ai kaji a ja shi da yi masa wa'azi mai kyau hmm? amma na jin wani ba sa ba ba daga can in yi wurgo mashin ɗin ya gangara ɗan wallago <laughs> in zai fashe ya fashe tun da haɓɓa sun ƙiman masallaci ba bai sani ba الماء إذا حصد إن منهج الدعوة إلى الله تعالى منهج tsarin da'awa zuwa ga Allah tauqifiyo ya tsaya ne yadda annabi yayi yadda sahabbai suka koya daga annabi lam yada'ahu Allah lin-nabi min al-anbiya'i lam yada'u lam yada'ahu Allah lin-nabi min al'ambiya fadla an da'iya min da du'a ce ita tsarin da'awa ta tsaya ne yadda annabi ya nuna ainihin lam ya da'ahu Allah Allah bai bar tsarin da'awa ba ga annabi daga cikin annabawa ballantana mai wasi a ce zai tsara dukkan komai a tsare ke wa usulu hadha manhaj ad-da'awi tushen wannan tsari na da'awa na takhtalifu bi zamani bai sabawa da sabawan zamani ko da sabawan kafa iri ɗaya yake walakin ka takhtalifu wasila ko gane hanyar isar da saƙon ne kan zamo daban kan saba min makanin li'akara aw zamanin li'akara وبحسب حال المدعوين كما ديدي دا مطعيم وإن دا أكيكرا فالمشافهة وجهل لوجه من أعظم وسائل الدعوة بأن يقابل الداعي المدعوين في المحاضرة في المسجد أو خطبة جمعة إلى غير ذلك وهناك مشافهة للمدعوين ولكنها غير مباشرة أصلي دي فالمشافهة باكي دباكي وجها لوجه فسكا دفسكا إدو دا إدو من أعظم وسائل الدعوة na daga mafi girman hanyoyin da'awa kusancin in yafi yawa fa'idan ta fi bi an yi kabila da ilma mai kira ya fuskanci wa yadda suke ike kira sai muhadara a muhadara akwai kafin ta karantarwa wanda ake littafi daya daya fil masjid aw khutuba ta jumu'atin ko hutuba ta juma'a ila ghairi zalika wa hunaka mushafaha lil madawwina akwai magana da wa'anda ake kira walakinnaha ghaira mubashara falkanawatul fada'iyya wa'annan kanawat tashoshin nan da ake da suna tauraron dan adam wasilatun tattafiqu a asarina wata hanya ce ta dace da zamaninmu wa zamanina tunda an riga an jarabtu da wannan bututun washaritu kafet wasila hanya ce ta dawa اما بتکه باکی ده با والمحاضره عبر الاذاعه محاضره تجدات ريديو وسيله هنيك واعلان للمحاضره في التلفاز سند محاضره تاتلبيش او في جريده وسيله من وسائل الدعوه او عن طريق الكتابه وتهني ربوتها والتعليف جريده littattafai fil kutubi wal mujallat ila ghairi zalik فالوسائل تخت فالوسائل تختلف باختلاف الزمان والمكان hanyoyi kan saba da sabawan zamani da Saɓawan ƙasashe, hanya fa amma da'awa iri ɗaya ce ku lura da wannan abun da za a faɗi guda ɗaya ne amma hanya kan zamo daban-daban Amalman manhaj فتوقيفي منهج آر دعوة سيئين يد النبي نونا يد الله يقود على النبي لا يختلف البتة بيصاب أوائن باختلاف الزمان والمكان إن أصول هذا المنهج الدعوي توشن ونرس آرين كلا قد بينها الله تعالى بقوله ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن كي كذا زوج هنيا وانجيجن تبارك وتعالى ده فصاحة ده وعظيم كو وجادلهم بالتي هي أحسن هنيا أكو بالحكمة في الموئزة sai ji dali su kenan hanya lafa na rabi'a laha وقد نقل الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ في فتح المجيد أما النقل عن نعم ابن القيم رحمه الله تعالى قوله في معنى هذه الآية فقال ذكر سبحانه مراتب الدعوة Allah ya ambato matakan da'awa waje alaha salasatu a kasamin ya sa hanyoyin da'awa guda uku salasatu a kashi uku bi hasabi halil madawowi ya danganta daidai da matsayin wa'inda ake kira fa'inahu yo abun imma an yakuna ɗaliban lil haqqi muhibban lahu mu'assiran lahu ala ghairihi idza arafahu fa hadha yud'a bil hikmati shine mai udu ila sabili rabbika bil hikma imma dai fa in imma an yakuna taliban lil haqqi dama neman gaskiya lahu yanzu irin mutanen nan masu cewa a turo musu malami eh aka ga wannan kawai in ka je sai dai kamfani da hikima inda za ka haɗa kansu ko muna da so yanzu don Allah ana zagin ku fa a gari ana zagin ku a ƙasa amma wani dattijo ta so daga waje irin jama'a na nan naka da kake da su Allah ka ban daya in kai garin mu zan ci da shi zan shayar da shi in akwai alwashi zan iya bashi amma da Allah ka ban daya kai kaga nan ina bukata kawai hikima yaudu ila sabili rabbika bil hikima idan misalin irin wannan ta taso aka ɗauke ka aka kai ka wani gari to don Allah ka san amanar da aka ɗora maka ta fita kowa na farko idan kai banna kai kwaba a wurin nan ka janyo wa addinin musulunci ka janyo wa jama'a ku ka ya fi yawa ba kamar mutanen gari kake ba mutane ne suka ga musuluncin ku suke tsammanin alheri tare da ku suka ce don Allah a bamu malami aka duba aka duba aka ce kai ka dace zo ka je kaga ku in ka je dole kai wa kanka faɗa dole ma ka zama mutumin kirki ba ka nuna kwaɗayi ba ka nuna san kai kar ka yadda shi ya fi ƙarfinka tilas ka haƙura kada ka nuna na ƙasa ta wajen mata kada ka nuna na ƙasa ta wajen kaza kada ka nuna abun kunya kada ka nuna ragwanci kada ka nuna menene lalace ba mulki ba sarki aka naɗa ka ba an naɗa ka ne ka je ka yi hidima ka isar da sunan manzon Allah kai din nan kamar yadda ake fata ne da aka ce ulama wa ummati ka abiya ibnu isra'ila kai fa kaman wani annabi annabi ne a wurin illa babu annabi bayan annabi to aka ce an ki ɗauke ka an tura ka can ai abun ma dangin ka sai murna Allah ya kai martaban ɗana an tura shi gari za ije i karantar da musulunci abun ki murna na yau an tura ɗanki ƙauye kaza ko gari kaza ko ƙwaƙwalwar shi da fasaharsa da hankalinsa ya kai ya je ya wakilci manzon Allah a wurin ko ba albashi ko gwadon ki kya yanke gwadon ki ki sayar kya sai da saka ki ki sayar ki kai ga kudin mota yaro Allah ya ma albarka Allah ya hada mu a aljanna ba ki ga wa take da suna ba o alhanasa ita da ta horar da ƴaƴanta yaƙi ta tura su aka zo da gawan aka zo da gawan na biyu aka zo da gawan uku o ganyakin kansa ya ce ina wance ta taso ta zo shiga 'ya'yanki ta Allah ta kasance ce ta ce ba komai Allah ya haɗa ni da su a aljanna yara kun cika yaya ba yaƙi yanzu amma makarantar ku ta ce ta ga ɗanki ya dace yanzu za a tura shi wuri kaza ya kika gani ai zai ki zuba ruwa a ƙasa kishin sai dai na zo wannan karatun ya da ka sanna wa filolin nan eh? yawan ce kawai daga fiskar sangarta inna lillahi wa inna ilaihi raji'un shi a ɗana na makaranta a'a ɗana ya yi jarrabawa ɗana ya rubuta jam waye ka yi jam dai waye kan ba ya gama kenan ba ya yi wayo kenan amma jam ya gama jam to yanzu ina idonsa na na can zai kullo jam jam ta abu ko jam jam ta buk ko jam jam ta sokoto ko jam jam ta inugu ba zai je aiki manzon Allah ba eh jama'a an yi ko musulunci nan da gaske yanzu an ce an tura ɗanka misalin faka ga ainihin jam ɗinsa ya fito jam jam ta jami'ar biyu ce ya zai tafi za ka je uzuri eh? da shi ma ba zai inda ɗan zai ce a ne gaskiya baba mama zan tafi aikin can da aka da sai ta tsine masa can za ka tafi to wallah za ka gaida za ka kare da duniya ba zai ci da kai saura a jima ka je ka dawo ka ce min kana son aure to za ka gani je kaɗai na game maka aure ko shi wa yi masa aikin ta dan da yana dangane ce ta wanda yi maka na ke so yi sai dai ka da ka amma a zuci wanda yi maka ka haife ni shi zai ne wanda Allah ne baka haiku to ni ma ba zai hana min ba don na tafi aikin gidan manzon Allah ba zan lalace ba ko lalace zan ya ka Allah ya kaddara haka zan mutu ba matan ka cire mata a ranka dole ne auren nan za ka iya na turku haza fa inahu imma an kuna taliban lil haƙƙi ko ko dai zama mai neman gaskiya muhibban lahu mu'assiran lahu mai fifita gaskiya ala ghairihi idan arafahu fa hada yud'a bimada kun yi shuru bil hikma wala ya taji ila mawa'iza wa jidal an ɗauki ɗaya bisa ukun aya wa imma an ya kuna mustagilan da ziddil haƙƙi mai ya shagala ga kishin gaskiya la'alla mutane ne su kawai suka tafa a gaba la'alla mutane ne musulmai ne aiki kawai suka tusa a gaba Allah mutanen nan musulmai ne kiyonsu kawai suka sa a gaba Allah mutanen nan musulmai ne nomansu kawai suka sa a gaba daga noma sai noma daga kiyo sai kiyo daga aiki sai aiki amma ba su nuna ba sa son gaskiya ba ina fata kun gane ba irin wa'ancan ba wa'ancan suna yi har suka suka ce su suna so a koya masu amma wa'annan su ba su ce ba sa so a koya masu ba ba su ce a zo a koya masu ba wanda duk itun tsoro zai saki dabbobinsa ya daji wanda duk ya taso garmasa zai dauka yi gona wanda duk ya taso jakarsa zai dauka yi kasuwa wanda duk ya taso takalmasa zai wanke ya tafi ofis aiki haka suka taso haka suka sani walakin law arafuhu asarahu wattaba'ahu da sun san shi da sun fifita shi da sun bi kun ga ya hadu da wata littafi na ɗazu? cewar wa'inda kake kira ya kamata ka san su don ka san yadda za ka shige su in ya zama wa'incan ne masu bukatan hikima kaga ba su bukatan wazi ba su bukatan gargadi ba da bukatan lugude amma wa'innan sun riga sun shagalu da sun san gaskiya da sun zo sun bi ta fa hadha yahtaju ila al-mau'iza wa'innan suna da bukatan wa'azi bi targhibi wa tarhibi a kwaɗaitar da su lahira a gargaɗe su daga akiban bin duniya tsura aiki bai da mu tsoron kasuwa ba ta da mu tsoron iko kiyo ba ta da mu noma bai da mu suɗin kifi bai neman kuɗi bai da mu la min addini lahira ayyau mala yanfa umalun wala banunun illa man atallahu bi qalbin salim ashe kenan wance kamata bai shanun ka ba su fidda kai rumfunan ka ba su fidda kai mulkin ka bai fidda kai aikin ka bai fidda kai sana'a ka ba ta fidda kai illa man atallaha bi qalbin salim kaifa yujadu hadha alqalb wannan suna bukatan wa'azi wa imma an yakuna mu'anidan mu'aridan ko kuma ya zama inda za a je a nan tangararru ne fantararru ne wanda dama suna da ɗan wani ɗan ilimi haka sun bokare musamman kai wa'azi muna da irin wani wanda ainihin kai na haka wajen mu na malam kana zuwa kana tashi zaka ga mutum bai iya sallah ban ka tashi zaka masa nasiha malai ta ce a ah, ka ji ba ma guje yaushe ka musulunta inda daga nan Kaduna ka zo yace yaushe kuka musulunta har ku zo ku yi mana wabi ka faɗi goma ya ninka ma ko shawara ka bashi zai ninka ma goma ko bai da komai kana barin daga nan ka sha ka wazi ka haka ya fi wahala in wa'azi ne kwanda kai nan haka sun fi sauraron ka sun fi karrama ka sun fi menene dinka su gaskiya ce ba sani ba suna bukatar su santa amma bangaren wajen mu Allah ke yi kana zuwa za ka mutane wa'azi ga kura-kurai, ga menene da ya kamata ga yadda ya kamata a tsara su da ce wannan kamanta Allah ke yi wani daga ma carbi ya kara ce kaga wannan carbin ba abun da ba zai mana ba mutane ne dai saboda su jahilai kai ma kanka mai wazin kana bukatan wazi fahaza yujadal wannan dole sai an yi mujadala da shi billati ya ahsan sai ka nuna masa bai iya ba tukun fa in raja'a in ya dawo lami lafiya shikenan wa illa in taqil ma'ahu ila jidalin in amkana na nan in ya gi ka koma ta nan ku ta dukan juna ai kare jini biri jini sai ku duba sai ki ce wa muka taba karanta aya ud'u ila sabili rabbika bil hikmati kaga wanda za a kira da wannan daban wal mau'izatil hasanati ka dan su su kuma can daban in jiwa ibn al-qayyim ko wajadilhum billati hiya ahsan sunni wa inna to ya zaka dauki mutanen ya mujadala kawai ko shi mujadala ya dauka ai gaddama da wayna ai gaddama da wayna shiga can ai gaddama ai je wancan rumfa ai je wancan gida ya tafi wannan gari wancan maza sa gaddama ta'ala fa rahmatin min allahi don wata rahama ta Allah ta baraka wa ta'ala ka zamo mai saukin kai baiwa a kan titi sai ta tare maza da ta ya rasulallahi an yi min kaza zo mu je ka roƙi mutane na sarge min yake mu je nawa ake aka samu kike dinga kaiwa kaza kaza ce kai yayi tsada ku rage mata ce to shikenan ya rasulullahi mu rage mata hmm? a yanzu sai dai ka tura ce da wani da wani ku je ku roƙo mata shi kuma za ta sai wuce wannan yasa Adiyu bin Hatim ya musulunta ya zo ina jin tsoron manzon Allah ya gudu ma amma da ya zo Madina ya ga an taso daga Madina ya ce masa mu je gida sai ga bai wata tare shi kan hanya yake dan talaki nan ba sarki bane annabi ne da gaske walau kunta sazzan inda ka kasance mai gausi galizal kalbi mai fushi lan domin min haule afuwan ka kara afuwa gare su kenan ba shakka ana cutar da manzon Allah hmm? yana cutar da shama ce ka yi musu afuwa ka yafe musu ka duba wani dan uwa duman shi bai da mayafi ya jashe ce ya wane magana ma ba ta faduwa dukiyar nan ba ta ka ba ce ba ba ta mahaifinka ba kun samu ta gata da yawa ban buhu biyu ni ma eh, ya yi da ya ce to gashi ka shaƙe ne ma ya fi yayin ke ne yake ka yaƙuri shi ke na ce ku ɗora masa buhu aka jirga masa buhu biyu kwarara kuma sai ta hi dole haka za a yi haƙuri da baƙi-baƙin nan wanda ba su sani ba wani gal wani cuce kama juya ce Allah ya isa ka ce ala gafarta maka ala gafarta maka ba ka sani ba wallahi da ka sani da maka min Allah ya sama kada ka rama ni za ka cuta sannan kuma ka ce min Allah ya isa to kai ba Allah ya kun zama daidai haka za ka yi haƙuri fa'afu'an wayan ne ɗalibai suka sace masa mashin ina jin wani abu suka yi masa kawai da suka tashi don tsaban lalata suka je suka sace mashin ɗaya ka haƙuri ka je ka buga iska kai ka rabu su eh, ba su sani ne ba wata rana sai sun ba da labari inda suka yi suna kuka suna ce Allah ka gabata mana wallahi muka samu mashin ma nan da yi mana kaza muka sace shi ga za ka yi hakuri shi isa ba kowa zai koyar ba sai dotta ba ya ke so su ci gaba da koyar in yaro ne kai yanzu ka zo da keken ka sabo kana ji da shi su yanka tayar ka gano me wanda yanka tayan haikorin nan ya gane kuran haka za a yi haƙuri a yi haƙuri da su fa afu anhu kai musu afuwa wastaghfir lahum ka nema masu gafara wa shawirhum fil amri kai hulda kai shawara da su a harkoki fa idza azamta musamman wurin yaƙi idan ka yanke to ba mai ba mai juyo da kai fa tawakkal ala Allah إن الله يحب المتوكلين على الله وقال تعالى اذهب إلى فرعون موسى كان عليه السلام دوك جي وجه فرعون ألا نجيك إنه طغى فرعون يا ذكي ذيك تنق وصوشي كسكو دشي كسا حقونا له قولا لينا كفتا مصمى كان ما يتفشي لعله يتذكر أو يكشى حلا يتناني كلا جزء من الله هذه هي أصول المنهج الدعوي فعل لفدائك وانا شيني tushen tsarin دعوة يا دعاة وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا عائشة إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على ما سواه يا عائشة يا عائشة إن الله رفيق يحب الرفق وبنجي تبارك وتعالى سوكيني ينا كاوا يعطي على الرفق Allah na ba da nasara tarbi sannu sannu yuti ala bai ba da shi da ƙarfi ƙarfi nasara wa ma la yuti ala ma siwahu abinda bai ba da shi akan wanda ba saukin ba wa hayatun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fi da'wati ila Allah tatbiqun amaliy li hadhihi al-usul yoma ai rayuwar manzon Allah a da'awa kira zuwa ga Allah aiki ne a aikace abinda kake cewa practical tatabiqun amaliyun ta tsabi gina aikace le hadhihi ila usul wannan abun da aka faɗi in ka kalli rayuwar manzon Allah ita ce sak khuluquhul qur'an wala yattasi'u al-waqtu li dhikri an-namazij daawiyati ai lokaci ba zai ba mu daman yadda za mu bada misalai ba wayyo ita ne yi in an ce za a ba da misalai mujalladatu to kuma kwantar da aka yi shi hakan da ya za mu jallada ta ba mai iya sai yanzu ma ya aka kare hmm? yanzu ma ya aka kare mutum na son littafin babu li zikirin lamashi zil da'awiyya tattabiqiyya til amaliyya min sayyidi du'a tu rasulillah ka amma da an dan yi mana da muna so walakinnani ajiduni mutarran li an uzakka kira bimaƙafaini bimaƙafaini to ɗin dama dama ibiya sai dai na samu kaina dole an udhakkira zan tunatar da matsayi biyu kawai na yi a aikace wanda manzon Allah yi yawwa to ko ba haka ba فهذا موقف لشباب تجري حرارة الشباب في عروقه wannan matsayin wani matashi ne tajari hararatu shabab zafin ƙuruciya na gudanawa a cikin jininsa wato yana kan ganiyarsa da ja annabiyu sallallahu alaihi wasallam nabiya ya zo wajen manzon Allah liyas alahu shay'an ana zaune a majalisa matashi wanda ina ji da kanza ya zo shi ma tambaya hal ya tura ja aliyas yas'alahu malan ya zo ne tambaye shi dukiya irin kamar misalin yan Najeriya kenan in ka ga mutum ya tsuguna gefe zai ganka zai ganka zai ganka kari she in ba za je maka na neman taimako wallahi an min aihuwa in bai san halinka ba ba ni da abun da zai ki ba ni da kaza la'alla abun da ya kawo shi kenan aw ja'a li yas'alahu an yad'u Allah lahu ko ya zo ne ainihin ya roƙi annabi ya roƙa masa Allah wa'annan su ma muna da su aw ja'ahu li yasta'zinahu fil jihad fi sabilillah ko ya zo neman izini ne na jihadi eh misalin ko da babu jihadi irin wancan yanzu ya zo ne tambaya da Allah ko akwai wani ƙauye da ike neman malamai na samu hutun wata uku hmm? kuma na iya ahalari na iya iziya gulugul marawa ma dai muna ɗan ture-ture da shi zan iya koyar da alwala da wankan janaba da sallah da tauhidi dai haka kusa-kusa duk zan iya amma ba zan koma ba sai bayan wata uku saboda haka nan nake so wannan wata uku a tura ni in akwai wani wuri da ake gani zan iya ban taɓa samu ba kalla وإنما جاء ليستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الزنا ya zo ne yana roƙon manzon Allah a ba shi dama ya dinga zina shi shi ne roƙon tun daga yanzu zuciyarka ta fara ɓaci me ma zai kawo shi wannan fa a ajabahu rahmatul muhdat sal kallo ya koma sama wai ko ya za a kwashe da ya annabi Muhammad shine rahama wacce aka turo mana da ya wannan rahama da aka turo mana ta amsa wan ni'matul musda hal sabbahu shin ya zazzage shi tafi ka ba mu wuri dan kaza kaza hal zajarahu wa naharahu ya tsawatar da shi ya hantare shi ne hal annafahu wa wabbakahu ya bi masa fada ya ya shi wa amara bihi li yuhmala min al ya sa yan agaji su ɗauke shi hannu da kafa ai masa ina ka saka a kan titi su ma kansa musu fada ya za irin wannan za ku bari ya shigo ya du'atu ai za ka ga annabi da escort bai da masu da shi ne in aka zai ba ce kashi wannan shi ga za ka zai shi in ba shi ke magana ba ba ka gane shi ne a cikin jama'a eh dai in ina magana za ka kai shi bai a shi amma in ba magana yake ban ka zo cikin jama'a ka gama dubara ka ka gama kwatance kwatancen ka ka gama canke canken ka sai dai ka ce wai wane ne ne dan abdullahi na cikin ku da ake labari sannan nuna maka shi inda yana da escort in ka gan shi da inda ake ba da zarakace shi ne wancan min al aidi wal arjuli li yulqa bihi ba'idan ba'idan don a jefa shi can can nesa la wa rabbil ka'aba na rantse da mahaliccin ka'aba fa idza qala ku fa idan qala nahar rahmati ku sai ga eh fa madha qala nahar rahmati menene ainihin rafin rahama yake rafin na kyauta shi annabi abun ya wuce sai dai rafi wayan bu'ul hanad maɓulɓulan jin kai wa ma'ainar rizqi tushen ainihin inda tausai ke tsira wallin sallallahu alaihi sallam an ce an ce ainihin wancan faqula lahu qawlan layinan to shi gaba ɗaya lina din lin talahu وفي مسند أحمد والطبراني في الكبير والبيهقي في الشعب من حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال إن فتى شابا أتى النبي شين الأباري ونيان ومتاشي يا ظهور الله فقال يا رسول الله إذا لي في الزنا نظل كم يزنين دين فاقبل القوم عليه فزجروه mutane suka yi kansa suka yi masa tsawa halo ma ma me haka ma haza ya ne ma haza faƙala udunu annabi ce a zo kusa zo shigo hashe daga can kofa ne ya tsallake wannan ya tsallake wannan ya tsallake wannan ya tsallake wannan sai kashi kusa da mazan Allah ina nema masa izinin zidan استأذن منه قريبا سيد زود دب نظر الله قال فجلس قال أتحبه لأمك كان صن أي كان صن شكا أوتك يدوب أوصى يدوب وانا قال لا إيه، بانا صن زنا قوتا تيت والله والله جعلني الله فداك الله يفنيني فانسانك banas ana wala nasu yuhibbuna wa li ummahatihim ba wanda ike so a yi da washi qala fatuhibbuhu li ibnatika yaro kana so a yi zina da yakka ko mutum aka ce an kama shi da yakka yar karama ai zuciya ka ta ɓaci duk abin da kake duk inda ka shiga dole ka tukun zuma kana so kala na wallahi ya rasulullahi ja'alani Allah fidaka Allah ya sani fansanka qala walan nasu yubuna li banati ba wanda yake so a zan da yasa qala atuhibbuhu li ukhtik kana so a yi da kanwarka ko yakka qala la wallahi qala kaza a tuhibbuhu li ammatika to kana son a yi da goggonka anwar mahaifiyarka kala na wallahi ja'alani Allah fidaka kala wannan nasu yuhibbunahu li ammati li ammati kaza afatuhibbuhu li khalatika kana son a yi da innaka anwar mamanka kala na wallahi ja'alani Allah fidaka قال le ناس ta لخانته domin dai wanda duk zai yi zina da ita ko dai uwar wani ce yar wani ce kanwar wani ce gwaggon wani ce khalar wani ce ta ci iya kira kala fa wada ayyadahu alaihi annabi ya ɗora hannunsa a kansa wa kala allahumma kirdan A wannan ya ji daɗi Allah ka gafarta masa zuwa, wa tahhir kalba ka goge ka wanke zuciyarsa wa hassin farja nan take aka ce ba a yi wani yaro mai tsantsini mai gudun duniya wannan zamanin kamar shi ba to ka duba da fatattaka shi aka yi aka ɗauke shi aka jefa akan kwalta in ya koma bayan tattara ku ba ko wani gani ya bullo daga makarantar ku ya ce gama haukatan can can karyar banza ba wani addini da ake mutum zai zo da gatse ya iya wani zo ya haɗo gabakin abin da aka yi wa alfa aka ce duk abin da annabi za yi ke yi za ka yi ice e duk abin da annabi ya ce ike yi za ka yi ice e duk abin da annabi yake yi za ka yi ce e eh. to ban mashin ɗinka <laughs> mashin ɗin da yake kawo kawo kafin dai hadisi ya tabbata ba taɓa roƙon annabi wani abu ya fasa ba ita malam to ya zan yi to hanyar da za ka yi guda da ka ce imani na bai kai ba sosai dama ba za ka ce duk abin da zai ba imani na bai kai ba amma da za ka ɗauka ka ba shi sai ka ga abin mamaki tabbas sai ka ga abin da yi shi da izgilancin ya juye sai dai imanin ne da bai kai ba tun da a cikin sabai akwai wanda ya ce haka sai eh, imani na bai kara so nan ba don imanin hawa hawa ne na kan kwatanta yadda yi wani abu zai ya amma wala da zai dauka ya bashi wannan mashin zai wahala a dauka ya bashi wuce da mashin da je eh, ina hawa kila fatima cika sai Allah mai dama da wannan mashin ne kuma shi sai ya kuma ya fara da dama daga baya sai Allah ya sa masa tsin abu a zuci to bin annabi sai an shirya gaskiya sai mutum ya shirya ya sallama dukkan komai to haka to inda mutum zai da isku duba abin da aka hawo himma gidan kiɗa fa gidan rawa ne inda 'yan iskan gari kan cika maza da mata dottijo ya yi sallah irin yan tabaligi din na ya yi sallah inda ya sallah ita yan aka yi anguwan nan ba jama'a ga gidaje aka ce a yi wani gidan rawa ne da aka bude caki ya janyo ishe to Allah ku zo mu kai ku kai ni gidan ita suka ce a amala don Allah kakkace gidan yan iska ne ce ba komai ku kai ne aka kai shi gidan shi kenan da ya je gidan ice to shi ma yana so zai gabatar da wata dirama nawa ake biya shi kansa manajan gida ya ganshi ice malam me ya kawo karan kasan dan wurin ba ke ce ni ma na zo zan gabatar da program ne dirama ko kalla sai da isgilan ce shi Allah kai mu gobe ka dawo kenan ya sai gobe ya biya su kuɗi kenan aka yi zagaye da na biyu aka ce yau ga malam mutane sa ga mutum da gemu kasan irin yan tabalihi nan da shiga irin ta kamala ana ɗaukan wasan kwaikwayo ne yana shigowa aka fara ihu ana dariya ina inna alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu ya gama ana dariya wani na cewa ai shiru wani na cewa kaza wani na haɗawa da zagi wani na menene ci gaba da abin sa rufe ido kafin a jima gida ya taru ya tsi ba a je ko ina ba sai gashi maza da mata kowa na kuka da dama nan Allah ya dalilin kusan gabaki ɗaya gidan ma da garin na aka rufe shi abin ya juye yin da muke muna ba da gaske muke ba fa gaskiya ko kuma mu yi wa kanmu uzuri da baka ba mu ma ba mu san abun ba imanin nan tabbas bai shiga zukatanmu ba fa in kana neman wanda imani bai shiga zukatanmu ba mu nan na cikin nan sai dai Allah ya sa ya shiga kafin ya mutu amma mu musulmai ne amma ne bai rasa mu ba tunda ni dai gaskiya ba zan iya zuwa irin nan wurin yi wasi ba wallahi ba zan iya ba saboda amma a haka tun faka duba irin wannan gida na isa amma kafin a ji masu ya gashi dalilin sanin wannan labarin wani yaro ne wani ganshi a masallaci ya san tataccen ɗan iska ne a gare sai ganshi a masallaci ya yi sallah ya gama ya koma gefe ya ɗauko ƙwaran ya sai ce ne mai ya faru ke kaji kaji kaji kaji yadda aka yi kaji kaji daga gidan rawa yake ya ya zama mutumin kirki malam muna fada illa rashin musuluntar mutanen nan malam muna da matsala rashin mutanen nan mun kasa juyo da su ga su a cike a anguwa batattu muna da muna da laifuka ko kuma ba mu iya ba ta zan haka da'awan mu tana da na ƙasa in ana neman masu na ƙasa mu nan muna karantawa ya kamata mun fi mutane iya kira wallahi malam kamar karatun da zane da wannan ma karatun haka ke ka duba dai annabi mutumin ne dai bullo saboda wannan mutum na kallon annabi ne shi isa ba zai iya suranta abun ba shi annabi daban ne to hatta wanda ya kama kiran annabi malam sai ya samu irin wannan nasara zuciya ce ba a wanke ba mutum ne wasa ya riga ya shige shi ko ba dama maka dawa da wasa farkon abin da zaka cire wasa tare da kai ba yadda za kana malamin addini kana wasa kulluna ya fi hadith al-arabi ai mu ya san haddan haya ya rike hadisin nan na balarabin kawai wai bai karanta bulugul marami ba ko baka karanta ba ka ji an karanta alladhi rawahu al-bukhari min حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن أعرابيا بال في wani mutumin karkara ya fi tsari a masallaci wai shi ne da zuna kawo muku wani zo da a wayo kuɗi na bai ce zai fakin a can eh? ai kwanda fakin din waye kudi na da fitsari hasara ilaihin nasu mutane su kai cakansa la yaqau bihi don su je masa fa qala lahum rasulullahi da'uhu gai ko bashi in yanzu ne kafin su bashi wani sai ya mare shi tukuna Allah bashi daga baya a hara amma wani ba zai ko shawara ba malam wani abu zai dauka ya kwada masa waya za mu nemi wa kanmu burki kowa yana ɗaukan kansa shi kaɗai ne ko bai ɗauki kansa shi kaɗai ne ba zuciyarsa kawai to in ba don wai rashin sanin da shi an ce wannan mutum a doke shi in an ce za a doke shi za a ce kai kai ko yi masa duka amma wani kafin a ce komai ya kafta masa mari da bakin za ka ce sai in mare ka haba jama'a shi kansa faɗin mari kalma ce ta jahiliya don annabi ya hana mari bai kamata ba ahlu sunna a ji bakin sautin mari na fitowa a bakinsa sai dai da kuskure sau da kai ce ta huhu sai suka tsaya kuwa wa a hariqu ala bawlihi zanuban ku zuba guga kan fitsarin min mai Hausa killan ko karbi min mai fa innama bu'istum muyassirina wa a tub'athu na an tado da ku ne ku sauƙaƙa ba a tado da ku ku tsananta ba haka ikamata masu kula da jama'a su kasance haka ikamata masu tarban jama'a su kasance ya kamata ko da misali a ce ba ko ya zo yana jin labarin hasa masallacin nan namu yana jin labarin masallacin yana gangarowa da yar gwangwalan mota fa yana jawo kai sha sha sha kai ta ta haka mutane nan wurin suke wani shuru zai an yi magana an yi magana na sha gani wallahi malam cikin mutane wani ina ina ina ruwan wani sai kan ai dauke mutumin nan da dan uwanka ne kai masa haka dan masallaci wannan kana yi masa haka dan masallaci ne kaji kai dauke ka sani na sani ko gida ɗaya kuke in dan bacewa ku kai da sauki amma ba ko ya zo ya taho da gwangwanin mota sa gara ya wajen masallaci kaji kashi shi ku ina ga kila ta da kasan matsayinsa sai ka tsure sau nawa za ka iske ka ga kila general ne a can inda ke ko komishina ne na yan sanda ko wani kila alhaji ne na kaza ko yanzu bawa allah nan da ya mutu wanda ya tara gidajen nan yau sai na zo na masallacin ba ƙarshen ta a sha wulakata shi saboda haka nan mutum in ka gan shi ba ka san waye ba musamman wanda za ka ga ina bunne kansa ɗin ina bunne kansa ɗin ya kuke so a yi wajen ina kuke so in zauna ya kamata ka tare shi da kalma mai daɗi Fuuu ya zo da karo motarsa cikin mai asalama alaikum ba a san ajiye motoci a nan da gefe ai ka gade akwai dan uzuri yanzu saboda matsalolin nan da suke a na da gobe ga inda aka tanada ajiye a ajiye a can ko za ka kai ta can haka in yake ƙi sai ka bar shi ka ya raina in yake yi sai ka ba za a yi ba haka halin ku yake sai ka bar shi sai ka duba a cikin nan waye kamata a tura an ba da dama kowa ya waiga ko da zama yi da karatun na wazi ku duba ku eh shi ne tsohon ku gani a ciki a nemo eh <laughs> shi. yauwa sai ce masa malam an ce mutumin kin ya dauke mota ya ke daukewa kaga in yazo ce salamu alaikum malam ai barka da zuwa san zuwa ran da zuwa ai an hana a je mota sai nan wurin din shi kenan ya kalle shi ce kai wannan ma dai bai da kwandala ya ce kai haka fa kuke yi to kenan wannan mutum kina wani abin nan ba sai samu wani mai babbar riga kuma ba ya wani Eh? sai a samu wani kuma shi kuma mai manyan kaya in eh, motar da yake gani da me da yake gani akwai wanda ya fi shi ke salamu alaikum ke wa alaikum salamu za ka ga karbe shi hannu biyu a ce masa ai motocin an fi son aje sa saboda kafa akwai security ce gaskiya ne fa gaskiya ne fa zai ga ya ta kwara rarara ya je ya aje a can lami lahiya amma in kun ka zauna kai dan kucin da kai kamar wannan na ce ka ci gidan ku yana ka ci gidan ku baka da kunya kai wani ne ka je to kai waye kai da zaka je wannan mota wallahi ko tauban waye an dauke ta me amfanin wannan eh wannan shine i kamata a canza duk da na san ba mu tana da irin wannan ba amma ai ba wasu ake so a aikin da su ba kuna ake so a aikin da ku idan ka duba ka duba sai ka gani to ko da misalin ka kaddarawa ainihin za ku ga wani na gaba ba ku faɗo shi ba ina zo na son gaba za a ce masa ka fito ga wani nan ya ajiye mota a ce ba zai ɗauke ba zai fita ce ba ya ce ba zai ɗauke ba zai je gawaye kila yana fita shi ya san shi sha wani barka da zuwa barka wai nan na ajiye mota suna ce min sai in ɗauke sai in ɗauke sai ce eh to amma dai da an kai ta can ni ma ka ga ta wacan sai ce eh me isa je to saboda dai ka babu da saboda kaga nan wani kila ma saboda za wannan kila ma kila ma shike da sun ka ya mota ya ita. wannan shine aula amma ka ce wai kai kai ne farko kai ne karshe eh ba abu mamaki ne ba kaman wanke zai ce malam da ke mota nan daga nan yanzu za mu cima mutum mutunci wasu mutane ba su da hankali haka ba ka gansu. su sai ce za ka gata ta cikin masallaci to kai ko ka duba kana da kaman wancan ashirin jikokinka ma sun wuce wancan yana ce maka baka da hankali eh ai sai mutum ya daure da sallar juma'a wurin in ba ya kai zuciyarsa ne bai juya da motar yake ba zai sallar juma'a sallacin ba ashe ma mahaukata ne kaga ka ja mana ka ja duk wanda ke zaune da gaba ki da an ce mana mahaukata muku ba haka muke yi ba ba haka muke zaune da mutane ba wannan shine ribar karatu wannan shine da'awa li kulli maqamin maqal eh akwai wa'inda ya kamata a duba gada in an kalla an kalla dandana daidai sai Allah amma dai a ciki za a kwatanta za a kwatanta wannan shine uslubin da'awa idan mutane suna da burki aikin ku na akwai lokacin da ai wani zai ce je ne ko dattijon abin ya gagare shi kila ina zuwa ina magana a danna masa zagi da sauransu ba ku za zo ne ma ba kila daga nan za ku ji an fara buwa sana ce ah, kai wannan tsohon za ka ci mutuncinsa a nan a ka nema wani wurin daban sai a gwada masa shi ba kuwa ne ba amma ba ka ke ya kamata abin لكل مقام مقال هل تتصور هذا المشهد ما جونغ أمبا دي موقفين قد أبيكو ويكو كان أسورا تونا مدين عربي يدعو هذه الصحراء المترانية متمن كركراني يا بروت سهارة مينيسا ولا يجد مكانا يقضي فيه bai samu inda zai biya hajjatahu ba illa fi masjidi rasulillahi bal wa fi hadarati sharifa a gaban manzon Allah ma wa yaqulu sahaba ma ma madha sana'a ayyuha rajul war rasul sayyidu du'ati wannan bi shugaban da'awa ne yaqulu la tusrimuhu kada ku yanke shi إننا لا نذكر هذا من باب الإعجاب السالبي أيها الأحبة أو لمجرد الثقافة الذهنية الباردة بادرة باردة بل لنبين منهجا عمليا للدعوة إلى الله تبارك وتعالى واجب لكل سالك لهذه الطريق والدرب المنير أن يكون على هذا المنهج العظيم na manto ban taɓa mata ba mata ma haka sukan yi na la nazkuru haza. ba mu ambato fa wa'annan kisoshi guda biyu min babil ijabi na sha'awa a ce kai zan mu daban ne kaga abun da ma akai mara amfani a salibi kenan don kawai sha'awa don ku ji daɗi don a kawo labari kai annabi daban ne fitsari a masallaci da sauransu ba saboda aka kawo labarin ba ayyuhal ahibba aw li mujarradi thaqafa az ko don tsoron wayar da tunani wasa kwakwalwa albarida mara amfani bal manhaja na amaliyan muna faɗin wannan magana don mu nuna maku hanyar da ake bi wajen aikin da'awa lidda'awati ila Allah tabaraka wa ta'ala wajibun li kulli salikin wajibi ne ga duk mutumin da ya shigo cikin da'awa zuwa ga Allah li hadhihi tariq wa darbi al munir an yakuna ala hadha al manhaj al aziz wa qawluhu fadin ka to shi ko ko ni kana banan nan na so a tsayawa ya kare ha saboda irin galasinmu na yi tambayan ka dai bari in haƙura na ganin gaba ya rike ni sai kuma talatin da bakwai abin da nake gudu kenan tambaya kullum mutum da neman tsari daga tambaya kai kuwa eh? hamsin ko talatin da bakwai na gani wani sakin layi to layi na uku to na gan wa mata kanat akhira marra yaushe ka kasance ko sau guda ta tadarra'ata fiha ka je ka kaskantar da kanka a lokacin ilallahi wata malmalta baina ya dai kai lako idon kai yi lako a gaban Allah kana kuka jalla wa'ala katamal mulil usfur kaban kirman tsuntsu almuballal bima ilmatan shi gana? eh kanawa da abun nan wannan wanda ake haɗawa dinan da tauraron ɗan adam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 كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا